ka san a kwanakin baya gwamnan nasiru yan rafa'i ya ce a kulla makarantu saboda matsalar tsaro da ake fuskanta sai gashi kwatsam ya ce ranar litinin kowace makaranta ta bude makaranta idan ka yi a matsayinka na matashi za ka ba ƙanwarka ko yaka shawara ta koma makaranta gaskiya mu muna son mu koma makaranta domin mun gaji da zaman gida ba komai ba ne ya haifar da wannan ta'addancin jahilci ne yau in a ce mutum na da ilimi ba zai iya kashe mutane ba a tura shi ya sace wannan ya ce sai an ba da kuɗi duk kin ga buɗe makarantar shi ne ya fi amfani a ƙasanmu najeriya to mu gaskiya muna maraba muna marhaba da komawa masu kallon mu assalamu alaikum Firdausi Yusuf Sharif ke tare da ku a Legit TV Hausa. A yau cikin shirin faɗi ra'ayinka zai tattauna ne akan umarnin gwamnan jihar Kaduna na cewa dukkan makarantu da ke faɗin jihar a buɗe su ranar Litinin. Inda za mu ji ra'ayin al'umma akan wannan batu, shin za su amince da 'ya'yan nasu ko kuma ƙannansu su koma makaranta? Idan har sun ce eh, matsalan tsaro da ake fuskanta ya kaure ko bai kau ba. sunana Malam Yusuf daga Tudun Wada. To Malam Yusuf, a matsayinka na mahaifi, ka san kwanakin baya gwamna ya ce a kulle makaranta saboda matsalar tsaro da ake fuskanta. A matsayinka na mahaifi za ka iya barin ɗanka ya koma makaranta a ranar Litinin? Eh wannan abu da aka faɗa mu dama muna jira, saboda sun daɗe a gida mu mun sa yara a gida ko da suke gida ana musu lesson. So wasu ba su da halin haka. So kin ga ba daidai ba ne. saboda samun naƙas ne ga ilimi so kuma ba an hana ba ne saboda a cutar da jama'a saboda yanayi ne na tsaro da ya zama so amma cikin ikon Allah tunda Allah ya taimaka da addu'an da bayan Allah suke yi an samu mafita a maganan tsaro sosai so abu ne wanda ba a budewa a yi magana kuma Allah ya da za a ci gaba da samun nasara kuma mutane su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai da shawarwari na inda ya kamata duk abin da aka ga an zo wanda ba a fahimta ba a yi saboda ‘ya'yanmu da suke makaranta. Kenan matsalan kenan ta kaudu kenan an samu daidaito ne koko a'a ya ce a buɗe makarantar ne kawai sakamakon wani abu ra'ayin shi haka. Kaduna ba maganar daidaito tsakanin wai ‘yan ta'adda da gwamnati. So magana ne in sun fito za a fito a yi musu abin da ya kamata saboda daidaiton da ake yi shi ke sa matsalolin ke karuwa a wurare da yawa. To wannan abun an magance musu kenan? So an fara samun mafita. kuma Allah ya da bisa addu'o'i da ake yi na mutane da bayanai da ake badawa na sirri in Allah ya soya da za a ci gaba da samun fita. Idan za ka turo ɗanka Kwarai da gaske in Allah ya soya yadda. Ɗazun nan ma na sa aka wanke kayansu aka goge aka gyaggyara yadda za su shirya su je ranar makaranta ranar Monday in Allah ya soya yadda. Wata illa ce rashin makarantar da aka yi a lokacin ya haifar ma ɗalibai da shi. Gaskiya illa ce babba. Wai in su yara suna kasance tafiya masu yawo in suka fita daga gida sai an daɗe sanan da su dawo gida to kuma da a ce akwai makarantan, ai yara ba za su ringa tafiya yawon nan ba ko da yaushe yaro zai kasance yana cikin makaranta malamin shi na koyar da shi sai yasa nake son gaskiya a kasance masu kuma makaranta domin mu da mu da wanda suke sa'o'in mu da wanda ba sa'o'in mu ba dan Allah dan kasance dan Allah in a kuma makarantan duk za a ci gaba da zuwa makaranta ba za a ringa zaman gida ba domin zaman gida bai da daɗi gaskiya. To a ƙarshe wani shawara zaki ba ɗalibai ɗan ƴan uwanki wajen ganin in sun koma makarantan su yi abin da ya kamata. Eh dama shawarar da zan ba ɗalibai ƴan uwana to dan Allah dan Annabi in an kasance an kuma makaranta dan Allah a ci gaba da zuwa makaranta. Ba wai a ba wai a a kasance kin san yara iri-iri ne akwai wanda suka ci za su tafi makaranta za su tafi yawo ne ta kasuwa a je kallo haka amma mutum in ya je ce je makaranta to ya tafi makaranta kawai kai tsaye hankalin shi kwanci gaskiya shawara da zan bada kenan dan Allah a dage da zuwa makaranta Allah ya bada sa'a eh gaskiya zan iya tura shi domin wannan abin tawakkali ne za ka yi tunda ba wanda ya san in ya fito me zai faru da shi don turawan ya fi amfani ba komai ba ne ya haifar da wannan ta'addancin jahilci ne yau in a ce mutum na da ilimi ba zai iya kashe mutane ba a tura shi ya sace wannan ya ce sai an ba da kuɗi duk kin ga buɗe makarantar shi ya fi amfani a ƙasanmu najeriya kenan matsalan da ake fuskanta ya kau kenan in Allah da muna sa rai ya kawo saboda gaskiya jami'an tsaro suna iya bakin ƙoƙarinsu kuma sai dai mu ci gaba da addu'a kawai abin da za mu iya faɗakarwa kenan a kai. Za ka iya barin ɗanka ya koma makaranta a ranar Litinin? Da gudu ma. Menene hujja? Hujja na a ƙasashen ma da ake yaƙi irin su Syria, irin su Afghanistan da sauransu ana zuwa makaranta. Balle wannan matsalar da take ya ƙarama ce idan kika kwatanta ta da irin wa'annan matsalolin na wannan ƙasar. Saboda barin yaran a gida su zauna wani musifa ne ya fi ya ninninka musifar barinsu a gida ta ninninka a basu su je makaranta saboda mai barinsu a gidan yara suna zama na ɗaya tarbiyyar suna lalacewa na biyu da kanan yaro zai koma sace-sace ko wani abu abun nan amma inda makarantar zai zama engage at least zai spending din about 8 hours a wajen malamai to kin gani dama tarbiyya ba mutum ɗaya yake yin ta ba iyaye na yi malamai na yi sannan al'umma na yi dalili na kenan kenan matsalar da yasa aka rufe makarantun ya kau kenan a bata kau ba amma gwamnati ai tana iya ta na ganin ta shawo kan wannan matsalar musamman yanzu in ka duba irin jihar zamfara da katsina an tuttushe lambobin layin waya sannan kuma sojoji suna iya kokarin su yan ta'addan ma guduwa suke yi to tun da haka ne wannan ya kamata mutane su samu kwarin gwiwa na tura 'ya'yansu makaranta kuma insha Allah gwamnati za ta yi overcoming din wannan problem din gaskiya muna farin ciki sosai saboda a koma mana makaranta mu ci gaba da karatu saboda duk yawanci wasu karatun da ake mana mun manta da su yasa muke so a koma mana makaranta mu ci gaba da karatu a ƙarshe wani fatan alkari zaki ma gwamnati wajen ganin ta kyautata muku a nan gaba mun gode da mai girma malam Nasir Ahmad El Rufai mun gode da aka buɗe mana makaranta saboda mu ci gaba da karatu saboda zaman gida ba shi da daɗi saboda muna son karatu to ba daman yi saboda an kulle mana makaranta kuma saboda wa'annan 'yan kidnapping din da ake cewa suna shigowa makarantu suna kwashe mutane duk abin da kaga Allah um, duk abin da ka gani ya faru da kai to Allah ne ya aiko ba daga gwamnati bane ba daga shugabanni bane Allah ne ya aiko kawai duk abin da ya samu mutum ya kaddara mu Allah To a lokacin da baki zuwa makaranta, wani illoli ne kika samu na rashin zuwa ke makaranta? Gaskiya na samu illoli da dama, saboda daga gida sai gida sai zama a bakin titi in yi sana'a shike na abin da nake. Sai sa mama magana ko? Eh sai sa mama magana. <laughs> Eh kwarai da gaske, saboda ai in kin lura bayan da za a ce mu ko yayye ko kuma iyaye wayanda suke da yara a gida su so yara su zo su zauna ba karatu kin ga kamar yadda aka tafi hutun nan to akwai yaran da za su zamana sun zo suna mingilin da wasu wa'inda bai kamata ba a inda suke zamantakewa ko yara su ɗauka wasu ɗabi'u marasa kyau ko ba haka ba to dole kamar kuma kamar yadda aka ɗau lokaci haka kin ga third semester ya kamata a ce an yi third semester to yanzu ko san babu ita in kin duba yadda aka ce a koma din first semester ne kin ga wa'incan third semester da aka tsallake dole zai ma yaran nan illa ya kamata a ce sun yi wannan third semester din saboda shi ma wani ilimi ne za su samu na daban a ciki to mu gaskiya muna maraba muna marhaba da komawa saboda yankin duba akwai kasashe da za ki ga ba a zaman lafiyan ana yaƙi ne ma amma a hakan ana samu ana zuwa makaranta saboda ilimi idan ba ilimi fa ba al'umma dole za a koma kuma ana aikata wasu abubuwa ne yara da aka ce su ne manyan gobe to sun yaran sun taso ba ilimi to me zai faru yake ga an samu taɓarɓarewa kamar irin kidnapping da yake da boko haram da ake ta fama da shi kusan duk abin da ya resulting din shi kenan a takaice muna goyon bayan komawa ɗari bisa ɗari kuma muna ma gwamnati fatan insha Allah wannan matsalolin tsaro da ake ta fama da shi in Allah yadda ya zo ƙarshe. insha Allah wasu jihohin ma makota da suke fama muna masu addu'a Allah ya kawo masu ƙarshen wannan abu ya kawo ranar da za su koma su ma gaskiya ba ƙaramin farin ciki na ji ba jin saboda yaran koyaushe suna gida a zaune kuma rashin makarantar yakan dan haifar da wasu abubuwa saboda za su iya zuwa su je su haɗu da yaran da ba wai in fact waɗanda ba su san me suke ba so daga nan sai yaro je da koma wani tarbiya wanda ba shi ka bashi ba so gaskiya na ji daɗi sosai na yi murna kuma ina ba da support 100% akan koma wannan sa'an nan idan ina da ƙannai zan ƙara ƙarfafa gwiwa kasancewar in ga sun sami abin da suke so insha Allah. Mun gode.